Ayyukan manzanni Sura goma Akwai wani mutum a Kaisariya mai suna Collinus, shi wani babban sojan Roma ne na kungiyar sojan da ake ce da ita kungiyar Italiya, shi kuma mai bautar Allah, mai sauransa kuma, shi da iyalinsa duka yana kokari sosai wajen ba da sadaka hannu sake ga mutane, yana kuma yin addu'a. ga Allah kullum. Wata rana wajen karfe uku na yamma ya ga wani mala'ikan Allah a fili a cikin ruwaya ya zo wurinsa ya ce, Cornelius, shi kuwa ya zuba masa ido cikin tsoro ya ce, Ubangiji, menene? Mala'ikan kuma ya ce masa, Addu'arka da sadakarka da kake yi sun kai har gaban Allah. abubuwan tunawa ne kuma a gare shi, yanzu sai ka aiki mutane zuwa Yofa su kirawo Siman wadda ake ce da shi Bitrus, ya sauka a wurin Siman mai aikin fata wadda gidansa yake a bakin teku. Da mala'ikan da ya yi masa magana ya tafi, sai Cornelius ya kira bayinsa biyu da kuma wani soja mai bin Allah. daga cikin waɗanda suke yi masa aiki kullum. Bayan da ya faɗa musu kome duka, sai ya aike su zuwa Yofa. Washe gari, kusan tsakan rana, bayan Cornelius suna cikin tafiya, sun zo kusa da garin da kenan, sai Bitrus ya hau kan ɗakin sama domin ya yi addu'a. Yunwa ta kama shi, har ya so ya ci wani abu. amma da yake ana cikin shirin abincin sai ya ga ruwaya, ya ga sama ya buɗe, wani abu kuma yana saukowa kamar babban mayafi, ana sauko da shi kasa ta kwanarsa hudu. A cikinsa akwai kowace irin dabba, akwai masu kafa hudu, da dangin macizai, da kadangaru, da sunsaye. sai ya ji wata murya ta ce masa, Bitrus, tashi ka yanka ka ci. Amma Bitrus ya ce, Sam, Ubangiji, ban taɓa cin wani abin kazanta ko mara tsafta bisa ga doka ba. Sai ya sake jin murya sau na biyu ta ce, Abin da Allah ya tsaftace, kada ka ce da shi mai kazanta. Wannan ya faru sau uku. sai nan da nan aka ɗauki abin zuwa sama. Bitrus yana cikin damuwa ƙwarai kan ko mecece ma'anar ruyar da aka nuna masa, sai ga mutane da Cornelius ya aiko suna tsaye a kofa, sun riga sun tambayi gidan Siman, suna tambaya ko Siman da ake ce da shi Bitrus ya sauka a wurin. Tun Bitrus yana tunani akan ruyar nan. Ruhu ya ce masa, Ga mutum ukun nan suna neman ka, tashi ka sauka, ka bi su, kada ka yi shakka, don ni ne na aiko su. Sai Bitrus ya sauka zuwa wurin mutanen, ya ce musu, Ni ne kuke nema, wani dalili ne ya kawo ku? Sai suka ce, Wani babban sojan Roma ne, mai suna Kuleneus, ya aike mu. shi mutumin adalci ne, mai tsoron Allah, wanda duk jama'ar Yahudawa suke faɗin abin kirki a kansa, shi ne wani mala'ika mai tsarki ya umarce shi, ya yi ko kaje je gidansa, ya ji abin da za ka ce. Sai Bitrus ya shigo da su, ya ba su wurin kwana. Washe gari ya tashi suka tafi tare, waɗansu masu bi daga birnin Yofa kuma suka raka shi. washegari kuma suka shiga Kaisariya, dama Cornelius yana sa rai za su zo, har ya kirawo ɗan uwansa duka da abokansa. Bitrus yana shiga gidan kenan, sai Cornelius ya tarye shi, ya faɗi a gabansa, ya yi masa sujada, amma Bitrus ya sa ya tashi, ya ce, Tashi, ai, ni ma mutum ne. Bitrus yana magana da shi sai ya shiga ya sami mutane da yawa sun taru sai ya ce musu, Ku da kanku, kun sani cewa bai kamata ba ya fuda ya haɗa kai ko ya ziyarci wani na wata kabila daban ba, amma Allah ya nuna mini kada in ce da kowa marar tsabta ko mai kazanta. saboda haka da aka aika in zo, ban ce a'a ba, to, yanzu ina so in san abin da ya sa kuka kira ni. Sai Cornelius ya ce, Wajen kwana hudu da suka wuce, kamar wannan lokaci, wajen karfe uku na yamma, ina addu'a a gidana, sai ga wani mutum a saye a gabana, kayan da ya sa kuwa masu haske ne sosai. Mutumin ya ce, Cornelius, an amsa addu'arka da sadakarka da kake yi kuma ya zama abin tunawa ga Allah. Saboda haka sai ka aika zuwa ya fi a kirawo Simon, wanda ake ce da shi Bitrus, ya sauka a gidan Simon mai aikin fata, wanda gidansa yake a bakin teku. Shi ya sa na aika a kira ka, ka kuma kyauta da ka zo. To, ga mu duk mun taru a gaban Allah, don mu saurare duk abin da Ubangiji ya umarce ka. sai Bitrus ya fara yi musu magana ya ce, Lallai na gane, Allah baya nuna bambanci, amma yana karɓar duk mai tsoronsa da kuma mai aikata adalci a kowace al'umma. Kun san sakon da ya aiko wa jama'ar Isra'ila, ana ba su labari mai daɗi na salama ta wurin Yesu almasihu, shi ne kuwa Ubangijin kowa. Kun san yadda labarin nan ya bazu a dukan yankin Yahudiya, Abinda ya fara tun daga cikin Galili bayan baftismar da Yohana ya yi wa'azinsa. Kun san labarin Yesu ba Nazaret, yadda Allah ya shafe shi da Ruhu mai tsarki da kuma iko, domin Allah yana tare da shi, yana dinga zagawa yana yin aikin alheri, yana warkar da duk waɗanda Shaiɗan ya mata musu. mu kuwa shaidu ne ga duk abin da Yesu ya yi a yankin Yahudiya da kuma cikin Urushalima, shi ne kuma suka kashe shi ta wurin giciye shi a kan gungumen itace, amma Allah ya ta da shi a rana ta uku, ya kuma sa ya bayyana ga mutane, bai bayyana ga dukan jama'a ba, sai dai gare mu, wato mu da Allah ya zaba tun da don mu zama shaidu. mu ne muka ci muka sha tare da shi bayan da ya tashi daga matattu ya kuma umarce mu mu yi wa mutane wa'azi mu kuma yi shaida cewa shi ne wanda Allah ya sa ya zama mai yi wa masu rai da matattu shari'a duk anabawa sun yi shaida a kansa cewa ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gafarar zunubai Bitrus yana cikin magana kenan, sai Ruhu mai tsarki ya soko a kan dukan waɗanda suke jin maganarsa. Yahudawa masu bi, waɗanda suka zo tare da Bitrus, suka yi mamaki ganin yadda waɗanda ba Yahudawa ba, su ma sun sami baiwar Ruhu mai tsarki. Gama sun ji suna magana da yare daban-daban, suna ɗaukaka Allah. sa'annan Bitrus ya ce, Akwai wani da zai hana a yi wa waɗannan mutane baftisma da ruwa? Ai, su ma sun sami ruhu mai tsarki kamar yadda mu ma muka samu. Sai Bitrus ya ba da umarni a yi musu baftisma cikin sunan Yesu almasihu, sa'annan suka roke shi ya zauna da su na ’yan kwanaki.